أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تقص ga watan biyu watan safar hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata daya da kwana sha takwas Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da duniya da lahira sun tsarkin sunayensa. Ko, ƙauluhu ta'ala. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير koro kansu lada kake tana roƙonsu ne wata jinga da kuka yi da su a kan za ka kawo musu addini fakharaju rabbika wannan jinga da kuka yi shi ne yi musu nauyi فخرج ka خير ai can jingan da kuka da Allah ya fi jingan da kuka yi tsakaninka da bayin Allah jingan Allah ya fi shi Allah sarki da haushe in yi gada malar naka na ga Allah amma mutane ka ba su duk abin da ka dora ba sayan su amma kai ka jira Allah rubiya haka takin malamai suke a farko shi yanzu aka lalace yan duniya suka shigo fagen malin haka sun ga inda za su yi kuɗi fagen fagen fagen ya ciko wannan kantarowar wancan ɓallar cin ciko wancan gudurowar wannan lafowar wancan ko wancan ka kafa wa'incan dukkan rana kan amma asalan shi ba haushi a wajensa a ah, kai malan Allah ne zai biya ka hakin abun ma malam nanka na wurin Allah da kai annabin ka kake bi yadda annabin ka ba yi wata jinka da mutane ba da yake zuwa wannan sannan ko su ga fa'idan abun su dinga biya an gyara musu yaya an gyara musu mata hmm? an musu kaza an haɗa kawunan su an hana menene su mallan sai yanzu mai za mu baka ke na wani na wurin yalda hmm. ba na neman taimako da dangadan sai dangadan da ya kaya subhanallah kaman kunji hmm? imani da aiki da lamarin yadda ka ga mutum na son ya samu jama'a yana son ya samu kuɗi iya jama'a ka iya kuɗin ka iya masu kawo maka taimako da baka ai kai mara naka naga Allah wa huwa khairur raziqina saboda Allah shine fiyayyen ne masu azartarwa azurtarwa shine fiyayyen masu azurtarwa ta Allah cikin siffofinsa الرزاق ذو القوة المتين ko baka yi mani bane ba? saboda kanan shi ne arrazak shi ba ta gaske ne kana malaka fi karfin a ba. ah shafi gana kasuwa na a ce ah, ka zo in ba ka na mota ko ce a ah, na wana ga Allah a ina muka haɗu da kai a filin karanta ba wato iyalin in ina karatu zo in biya maka amma Allah zai biya ni ni an riga an biya ni an riga an biya ni in na karbi kayan ku na cuce an biya mun yi da Allah ne in ka samu kuɗi ka fa ka amma in aikin Allah ya taso so zo ka ruwa da iskilanci mai yabo ne ba ga annabi a cikin nashi na Allah ba Allah ne ita kai na kananan wani isa suke bayan bayan mutane ko kana tambayan su ne jingan da kuka yi shi ne suka duba aljihunsa suka gai kai mu dai gaskiya ba mu da kuɗi bari mu wuce irin na makaranta kenan ta duniya

والمعنى أنك يا رسول الله لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخيري الدنيا والآخرة قدرة ولا جعلة أي كي يا رسول الله باك روحانسو لا تسألهم أتفتا باك akan abubuwan da kake karantar da su abu na wannan sako da Allah ya baka sai Allah ya aiko ka ya biya ya ware ma abun da zai baka an kaje ka dawo al mutazammina wanda sakon nan ya tattaro alherin duniya da lahira malam duniya kake nema eh bi Allah za ka samu lahira kake nema bi Allah za ka samu duniya da lahira kake so a haɗa maka bi Allah za ka samu kada ka tafi kana waje wane mai yaban wance mai take ban wane mai yake ba duk da ke daya Allah ya baka ka taimaka masu ba ka tambaya su likhairai wannan abin da kake kwana tsarin rayuwar duniyar nan da tsarin yadda za ka samu lahirar nan da yadda amfani za su amfana da iliminka da sauransu ba ka neman lafiya. ka karo su ba turakan wala ji'ulan babu wani kuɗi na wanda aka yi yarjejeniya za ka ba su mai kama da kaman haya ko larji olam ba ku yi jinga da su ba ba ku yi wani contract da su ba an ka shekara kaza za su ba ka kaza ba ku yi ba ilimin annabi koyi koyi kwashi sha lodar sai an shekara babu dai babu ba mu ba nan biyan to kana shi shi isa duk mai bin annabi zai zai da abun nan Ba aka zanna ce ka kwara ka faranta kwara uku nan su baka kaza ka gudu wa in ka ba ka ba ka wata jatu matan za ta dinga ba baka kaza ka je ka koya mata ka gudu ka shi kana ka gudu sai a zo ka zo ba ta yi kai dan kan ta ba ba famunan take a wurin kwantara ke kai kana cin kwantara ɗinka ko wannan da kake gani mutane da suka jarasu da hannu amma in ban taba nan da zai sai kai wannan yaran masu karana da iko da sun zai tsara an na biyan kuɗin su cikin nan kawai da yadda za a yi wani ne da za mu gina gini kawai saboda karanta amma sun ce sai an ba su takardar to haka da ko haka dole sai kana da rijista sai ka yi kana da ku biya kuɗin ko je ka duba da nawa kuke biya in an duba kuɗin da ke biya bai biya rabi ba mai rigin abu da ka cire gidi ɗawainiyan da ake yi cikin da kuɗa kaɗai bai biya rabi ba وعسل الخال الحلال يقيم عشي نبب يتزوج عشي بعد ما تقرب عشي بعد ما تقرب عشي وعشين أن ديرتو كلمات قرآن عن شيء يبا فوم أتي باكا كي نظر يا إيماء إيم بما بكوشي dan wannan muskilan take ji har da zaka zo ka rage aikata akai in banda wada ka sai ka ga ta fiye na tare sai ka ga kura da tashi sai sai ka itatuwa na zuwa sai sai ka ga rafuka an toshe sai sai ka ana tafiya to amma muskilan mutane ne kana tafiya an girke ma shi baya baya to dole sai ka sai ka koyi ba sai ka koyi magana mutum na karta ma ya wuce kuma ka samu maji Mm, abubakar kafin gamun wabi ka riƙe kayyan sayon kwanne sai ka gurza da kafa lokacin da ka riƙe mata kayya kafafuwan na sun yi gaba na iya cin ya fushinka ba ka iya ba kuma ka dinga yi haka za ka yi mutum a yamar a tambata iskilanci ko ibiyo maka tsarinka da iskilanci sai ka same shi ka gurbi hancin sa kan falsafa sakoma goma gefe ba ka ji ba ba ka gani ba me ya faru wa asalin kharaji tushen kharaji wal kharaji huwa ma tukhrijuhu ila kulli amil shine abunda ake bayar da shi zuwa ga duk wani aiki albashi gana rafi ko albashi hausa ne hausa ne ba su kawuta Salari na su mai wannan shi ne ba ba albashi ne kan guna albashi oh, ko shi kayanka amma sai bawan Allah ne ya to aiki a kaso domin muna aiki kudi ake ne wato shi kenan nan kawo kudi mu mu yi amma kowanne mu ci da kanmu je in za ka yi aiki ne sunanka muhammadu musulmi ne kai haiko da aljiwa ku ai masa muhammadu ka da ba za mu ba su yi ba shi kenan to dama aikin su muhammadu ya rage don na jacob kujerun sun kare sai na su muhammadu to ni gani nan muhammadu ne sai ya baka to a ce ka ɗebo wani abu ka addini musulunci a ci sha dalbashin ka amma ranar da mai musulunci yake yana bukatan aika za to nan fa fito amma yanzu ba don an maka hanya ka samu aiki don an yi menene kada ka dawo kana soshe soshe wallahi babu kuɗi shi da ya ka kara aka ga ina ba shi kake nema da san gado mutumin kirki sai ya ga lado shekara ta bai ba da komai ba yake malam wallahi babu kuɗi wallahi babu kuɗi amma akwai wasu kuɗi kwanan da za su so zan kawo taimako na ce o oh, rike taimakon yanzu in kana da matsala a kan inda kake aikin ka faɗa mana san yadda za a yi in ji hannun mutane ba ma neman taimako amma kai ai ma'aikaci ne ya dace mana ba ka ba albashi daga Tun inda kai dan da tabibu ne ba kuɗi ɗaya ita wanda ke mulki a cikin mutokan tattara ta kafa musu kaya ga abin da za ka dinga ci zan aje ka gona tun wana ka canza zo ka je ka koyarwa ɗan kannan ka ta yanka ما تخرجه إلى كل عامل أي في مقابلة أجرة في مقابلة أجرة أو شغلة وهذه الآية وأن آية الكريمة تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم لا يسألهم أجرا zai musu wata ya أبونا abun nan ya kamata an yi shi a kankari ustazu na limanci ke watan wata ya kare ba su ba shi kuɗi ba zai iya ji na iya iya ji ga gida an ba shi a cikin makara a cikin masallaci ga mene ne an ba shi aka kira sallai kwasan wata ta tuwa yake marasa mutunci ta yi muku sallah ba ku san darajar malamai ba ba ku san darajar kaza ba sallah wa daren na kai lalace amma kai da wuya mutumin da ya karatu a cikin kasar nan yi haka duk wanda ka gan shi da haka to daga waje yau karatu amma ba cikin gari ba to allahumma illa wanda ya tashi dama tun ga inda yake ya tafi jami'a ya gutsuro abin ya gutsuro shi ne zai iya haka amma mutumin da ya karatu a ƙasar na a zaurukan malaman ƙasar na a ce maka lokacin sallah ya yi ya ɗauki mota ya fita saboda ba biya shi ba ha ya kama da wasu mustahili wannan sai dai ki mutu ya koyo ta wani wuri ko zama da maɗaukin kanwa ya haifar da farin ciki fi muƙabalata tabalin risala وقد أوضحنا الآيات sai ka dubi littattafan iyayen mu tukuna kar ma ka kalli masu rai dubi ne risala ta daga irin kyautar da kyautar da shi ka ga malami har alkawali ya yi idan na na mutu kayan nan da labawa ne su ina son kayan to jira ne mutu jira ne in mutu kayan kai ina musa ku bashi kayan nan sai za ka ga wani kila an dala ba ta taba hada ku da malamin ka a jira yake gaba shi shi an yadda da ka ba shi za ka karba, amma shi ma ba karba yake ba shi yana jiran ne shi za ka shiga wata yar matsala da zai kai maka ungo a rayuwar ka bai taba ka wani abuwa sai dai aiki kai masa kai masa aiki kai masa aiki rasa da zai tsakko na wannan aikin ka aka baka amma ba ta kai ba Ayi, in akwai ba, sai sai kamata ka ɗan taimaka musu da ka ba. Wani abu ya same shi ka tashi ka wuce gaba sai ka ga ya samu abu. sai ka je gida su kuna ɗan kabilanci nan wanda kake koyarwa nan ba hmm? nan wanda kake koyarwa ka duba ka duba bai da littafi kuma gashi ina ganewa ai sai ka san yadda za a yi ka ɗan samu ɗan wani abu ka shi yake ya so gashi babu abu da kwakwalwa kamar wuta kamar gomara duk abin da za ka faɗi ya lashe ya koma ya zauna yana kan da wurin sai dai littafi bai ba mu sai ma ba ka da littafi na na'am ba ka da littafi amma ba ka rasa naira hamsin da zai yi fotokofi ga naira hamsin yi fotokofi Allah ya sake ba ni kuɗi an sake maka fotokofi nan ya yi hankali ya zai Allah ya baka kuɗi ni galibi ai idan baka iya bayarwa a nan ba ko kaje gida baka iya bayarwa haka za ka zauna a gungumen in an dafa kama ba ka jira kasar da yin yasa sau na taɓa ganin faskare ya tsiro to zai dai faskaren garinku faskaren garinku na tsira doya ko yiwu ko faskaren garin da ke tsira amma faskaren garin mu baya tsira ina zaton koro gowon karaba shi a tsakiya a nufa shi ba a kamawa ko halaje ba misali ko na yankin kan haka garin rogo rogon mu wannan wanda ake ce in karɓa gashi a tsakiya ka gudu rola su don su yi auki ka rasa shi da zai zara ba amma ko duk gunki da kai masa da nan yasa a zai kama rawa fuskarin garin su ne ke zira sannan fuskarin garin mu baya zira to in kai haka ka zauna ba ka fara daga yanzu ba nan gaba rasu kan kuɗin na da wuya iya rayuwanka iya son kuɗinka iya bukatunka iya kullum in garin Allah ta'ala ya waye iji bahaushe to sai ka ga bukatu sun faru. Yaushe za ka yi tarkar? Rufe ido a shi. rufe ido a cikin wani in ka rufe ido sai ka gani a ah, gari ka ba wannan ka ba wancan a yaya zaman kuɗi na nan aje wasu ma sai su tsaya a yaya su ah, wa da lai so ka ga kuwa so ke shiga ɗakin so ke shiga ɗakin ka da za ka yi rashin lafiya a shiga ko wani makullin ke ina ina eh, Allah sai kuma kulli ne a gaban ka wanda zai kuma kulli sa aljihu bai mutuwa da haura ba ta zo ba ta kuma ranta ta zo ta zo gaba ɗaya ba waiwaye babu komai sai abin da Allah ya ajiye

لا يأخذون الأجرة أين على التبليغ في سورة في سورة هود أخي بغانا وانا إن قومة سورة هود كيل ذاك ذكاري في الكلام على قوله تعالى لا ما يفعله لا على نوم ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا قوم قومي la as'alukum malan alayhi ba tambaye ku dukiya ba to kaga kaga can wa idan izala da ke ah inda ce ba ka san kabilan ce ba ce ba kabilan ce ne ba annabi nuhu yana ya kawo duk da hmm? wanda harkan ka dai ne amma mu ma nan sai wayannan kafin ka tafi mu ma mu ci arziki Yau ka zo ka karkata duk ka kwashe. suka tare ka hanya bayan abuja da fege ka zo ka dona kai kuɗi ran nan kuma ka kwace kuɗin za ka tafi gida su abdulsalam sai dai ya makara kira rai ba ce geto a kwace yau su zuwa su tare kan hanya bayan an wuce abuja da tsotsai tsaya su dakatar da motsarka ina zuwa ya ce a ah, gida zan koma ce to mu ba za mu yadda ba mene ne ne ba za ka yadda ba ka hai kuɗi a garin mu za ka yi gida zube kuɗin da ka samu a kaduna tukuna ka yi haka kai an kwace sau ba su nan a duk yan kan yi a can nan su ma suna da bukata su ma a ɗan tsula musu su ma a ɗan jika su a ɗan jika su ta ɗan ɗan shi ɗan shi قبل في سورة هود إن في الكلام أنا كلا وأي ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا kata dia sekarang itu ahad atau rotor apa ke aduh tasuna isi apa apa kata kata ai buat wala al majirin yang jampara Jadi lokasi dengan memang kudi aka haɗa wani shugabanmu wanda ya iya neman kudin sai shi min mala wato na ce na ya shi abinda za a yi masu fitan nan a rubuta sunan waɗanda suke fita duk wanda zai fita bana a rubuta sunan shi yanzu duk wanda zai fita bana ya fita ba rubuta sunansa amma ya haɗu da shek mai mai rubuta sunan zai kowanne karbi da biyu ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu wanda suka kai ɗari da hamsin ɗari biyu biyu sau ɗari da hamsin nai eh? dubu ɗaya dubu talatin to ina laifi a wancan zamanin ne tun da wannan maganar tun kafin mu da wannan gazan ku dubu talatin a wancan lokaci ya zanti ya fi gwangwanin kanti <laughs> eh, a wancan lokaci ka gani lokacin aka ce ta haka haka iya iganan da aka haka kawai aka dariya ka je to yanzu ya za a yi shiga kudi an samu kuma kowa ya ji labarin ana rubuta sunaye kuma kowa ya san ana ba da ɗari biyu sai aka haɗa ga ɗari biyu da sabulu da buta saboda aka tara butoci sun fi fi kawo da aka tara sabulai da ɗari biyu to idon na kan ɗari biyu shi na aka ce to da ita shi gwani ne shai gwani ne ita shi kwakwa ina faɗin wannan magana ina nuna yaudara kai kuma ka samu sana'a ina riga na koro ta amma zaban za ka so ba ka ce to aka da ka ba aka ce a bawa shugaban don in ba haka ba zai bulli zai tashi ya shaka an tumsa ta abuna lailan wani haram ma kuna na jidu shai'an lidalika hawal na fa jama'a na haɗe inda lalazina ya ta kaba zuna fi haɗe ya sana ta kuma ta sana ta ba? wuri masha Allah masha Allah ban ci yi har da kaji ka nan je ba ta shugabanci ba ranar saukewa ta ka kawo ka ni nan na ga cuta iri-iri nan na ga yadda ake cuta nan na ga yadda a azzalumai suke ko da nan wasu ko su za iya yanzu na kan gane ce shi a ake kaya ba wanda ya kullum akwai wanda abin da wato babu abu mai daɗi ka koma da gajiye ka ana yi da kai amma ba ka don zo ka ilimin ka hankalin ka kuma ka karanta dukkan komai na su zama cuta da lafiya wa bayyana wajhal jam'i muka kawo fuskan haɗawa, ainihin bayyana tilkal ayati ma ayati qul la as'alukum alayhi ajra illa al mawaddata fil qurba sai soyayya ga yan uwana jama'a ban neman komai a hannunku amma ku karrama min yan uwana kada ku ci mutuncin ɗayana bayana kada ku ci mutuncin dangina bayana ina roƙon ku ku darajanta min ƴaƴana amma yanzu ban neman komai na ku duk abun da na yi ma na yi maka kawai amma nan yau kana yin abun saboda garin gidona to ba na ka yi musu domin Allah ba yara ba fa ka ce da ruwan rijiya ake ruwan jiki ake jan da rijiya wai tuna zarfagiru ne ko hmm. da ruwan ciki ake jan da rijiya ka ɗabi kayan kayan addini ka ɗauka ka ba su a matsayin kana taimakon su a in za ka taimake su ba da kayan addini ba kakkaɓe ni kayan addini ka taimake su idan kana taimakon su ka taimaka musu daga aljihun ka umma aka baka bai. ba ka ɗebi kayan addini ka taimake yayana ba yana ah. kayan za ka man zai su kai da aljihun ka in ba haka ba ka bari ka bar su Allah zai masu mafuta amma ba ka ɗaiɗi kayan addini ka basu ba a daji a ka za a basu ka ko a daji ne a ka za a basu kai ma a ɗiba ba ka so in kana yi don Allah to ka shirya in kuma akwai kana da wata manufa ka yi hattara an an kafe da kafala sai dai masu gafala su gafala da kai Bayanan, ah, nan ina karan illal mawaddata fil qurba da wannan ane soyayya karramawa darajantawa ganin mutunci ai ka ga bayan Allah ban cika ka dubi malik lokacin da masu mulki suka same shi suka yi masa Muna ga mafiya ne ko dai abin da zai mala aka yi masa duka aka dinga wajen da ga su sai da aka gurta masa hannu aka dinga dukansa ciki da rai har sai da masa tsarasa ta lalace ba tare kun tsari wani daga jikokin annabi ya haka ya haka kifar da gwamnati da karfe kujerar ya ce ma da zo a yi ma kisafi ya ce a a jikan annabi ne na yafe wallahi na yafe ko harara tun lokacin da ake bulalan ma duk bulalan da aka ɗaga inda ina cikin hankali na ce wannan na yafe ta wannan ma na yafe ta an yi guda kaza wannan ce dun na yafe su wanda ma aka yi min lokacin na fita hankali na da hankali na ya dawa shi duk bulalun da suka yi na ya zagi da aka yi menene da aka ne saboda jikakin annabi ba zan yi shari'a da jikan annabi ba gobe kiyama a gaban annabi oh na ya a ga wannan ma wadda ta filkar ka dutse abin da aka wa imam muhammad wanda in ana kiran imam muhammad kan wannan sai ka dinga ma wani wai ma wai shi ko mutum ne ko wata halitta ce daga Allah da Allah ya yi abin da aka yi masa ka dubi musamman lokacin da ake masa operation din nan bayan su aka ce masana suka ce zai mutu tunda an dinke da nama a cikin rufaffe shi isa kullum bai da lahiya. ai ma wannan abu zai zama ajalinsa tun da daɗa ruruwa yake menene za a yi ce yanzu sai dai a tsaga bayan haddasa tun da zuwa lokacin guga a zawa a kwashe naman da ke cike da ya lalace sannan a mayar a zai warke babu abun da su shafi'u suke shafawa a abun nan babu allurar da za a yi babu menene da za a yi in akwai ma ya shi ba to yanzu yara aiwa zai yi mutum ya ce zan yi to yanzu ya za a yi ya ɗauko fulo guda ɗaya ya ɗauko wannan ya kawo na kwashe jini mutumin na ya zo ya zauna ci gaba da aiki idan aka yanka aka yanka har ba a takuro naman da ke ciki mai ce in yi hmm, Allah ji kan wani hmm, Allah ga gafarta wa la hawla wala ko da kishi ba zai abu na Allah ka gafarta wa wani kai yi ta lokacin sun wai kai mai irin naka na cewa Allah ga mai mako ka ne masa duniya halu suna na tsine masa ke a'a kai ba ka da hankali ba ka ganin shi kan annabi ne suna da dangantaka da annabi ba na fata gobe kiyama in tsaya a gaban Allah ina bin ji kan annabi ba shi ya cuce ni a rama masa mm, Allah ka karama masa Allah na yafe shi ne wa wadda ta bil illar masoyi shi na kawo yadda wannan aya take da alaka da wancan din yanzu kunnen wani menene din wani dan san da mawaddan na ake ba shi nan an biya shi fita wa bayyana hunaka mun yi bayani a can wannan suran hunaka ko kuma ta akadil ujrati ala ta'limil qur'ani wa ghairihi a yi ko ba za a yi ba ko ma can a zalika na can ya wadatar an yi kuna a sake shi a wa qara'a hazainil ne. an yi wannan to an koma qira'a an karanta waɗannan harufa guda biyu ibn amir kharja fa kharju rabbika maimakon خراجا بإسكان الراء فيهما معا في الألف يعني خراء فيهما وقرأ حمزة والكفاء خراجا وخراج ربك بفتح الراء بعدها ألف فيهما معا وقرأ الباقون خرج سخرات ربي بإسكان الراء وهذا في الألف في الأول وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني والتحقيق كان كان تتن ديلا مريئنا أن معنى الخرج والخراج واحد إذا كان أم بيتن ذا معنى الله وأنهما لغتان فصيحتان لغوين قددك فصاحان وقراءتان سبعيتان خلافا لمن زعم ساقان ونما لم يدعوكي أن بين معناهما فرقا زائبا أن الخرج هنا لسوك خرج ما تبرعت به والخراج ما لزمت عداؤه abun da ya kama ka ka bayar wa ma'anar aya la yusa'idu ala hadal farqi ma'anan ayan ma bai taimakon wannan magana ta matar wal ilmu inda Allah ta'ala وصيغة التفضيل صيغة ta fi في wa وهو خير الرازق wannan na duniya da za a baka ka yi watsi da shi naurin Allah ya fi kuma abin da mutane za su baka abin da Allah zai baka ya fi abin da mutane za su baka to yi sa ka gaba shi ke kai malam mai bin Allah mai bin manzon Allah mai koyi da manzon Allah sa kayyar tana ga Allah ba za mu iya ka maka ba Ko kuma Allah ya ce maka na wurin nawa ya fi na wurin mutane Kai watsi da na mutane yanzu yadda ake karatun nan kaga malam bai sana'a komai bai zuwa ko'ina yana da bukatu yana da dangi yana da menene a wata mai dubotai sai a dinga harama shi o oh, la as'alukum alaihi mala hey خراج ربك مال ربك خير مال ربك خير وهو الله خير الرازقين كما وزن تلبد شروط ثم شروط ولذي بيوكا ثم تتخاك كربابا ألا إيبا كربابا ألا إيبا كربابا ألا إيبا كربابا ألا إيبا كربابا wancan ya koma gefe aikin banza su na yake nema shi bai karfa ba mai da sauran su ko oh, ko kan kashe shi daga kalle shi kai dariya har zoci ke ikon Allah kada ka ce to kai ma yi kama mana ai kai ma kana neman sunan to ko kallon shi bai ishe ka magana ba nazaran ila anna ba'dal makhluqina la akari zuwa ga sashin halittu yarzuqu ba'dhum ka qawlihi ta'ala warzuqhum fiha wa suqu yadda su daga wannan dukiya su fatar da su ka qawlihi ta'ala wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wani wajibi kan wanda aka yi masa aihuwa mata suka zo suka wahala suka rena masa ɗa har ɗan ya fito duniya ko ya waje maka kiyar da su wacce sabatu hunna da su tubatar da su hama bil ma'ruf wala shakka anna fadla an anhin eh, eh, babu shi anna fadla rizqillahi menene ku hmm? خلقه على رزق بعض على رزق بعض خلقه بعضا وفضل ذاته عينه وسائر صفاته صفاته على ذوات خلقه خلقه ولا شك أن فضل رزق الله فللا أرزق الله وخلقه فللا أرزق الله خلقه هل تاوانه halitta su da ya halicce su kowane bawa ya halitta shi da sa alariski a halitta shi bi riski ba a ba sashin halitta su ciyar da fashi ka fadli zatihi kamar falalan ta yi ne wa ka'ida sifati sifati ala ta halki saboda haka haka ne wa sifatihi qawluhu ta'ala wa innaka latad'u ila siratin mustaqim lalle kai kana kiran su latad'uhu kana dora su ya rasulullah ainihin zuwa ga ni kakkan hanya la'awi da ga fiha har zuwa lisafin janna wata kwadon da al'ayati al-muwakkamata لمعنى هذه الآية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فأغنى عن إعادته أنا